Kalangu, Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya so mu gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalai marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna dauke da bayanai na mazauna wasu unguwannin yamai da kuma na likita dangane da matsalar ambaliyar ruwa. ministan kula da kananan makarantu ya gana da shugabannin malaman makarantu a yayin da ake isar da kayayyakin makarantu na shekara mai shirin kamawa akwai mu da ra'ayin jam'iyyar pnds tarayya dangane da matakin jam'iyyar mnc nasara na kumawa cikin bangaren masu mulki a shirin musamman muna dauke da rahoto a kan yaƙi da masasar cizon sauro a Maraɗi. ga labarin ɗaya bayan ɗaya watan uku wata ne da aka fi yawan samun ruwan sama a nan yamai ma'aikatar kula da yanayi ta sanar da al'umma dangane da yiwuwar saman ambaliyar ruwa al'amarin da ya haddasa fargaba a zukatan mazauna masu unguwannin birnin yamai bayan faɗo wasu ruwan saman tanan ahmed da fudai da muntare muhammadu sun haɗu da wasu daga cikinsu lalle a francophonie in an yi ruwa muna cikin babban matsala tunda hanyoyin mu voie principal kin duka suna rihewa da ruwa babu hanyar bi to mu matsalar ga dai mu fara samun shi dai bayan dakunan gana mu an yi shaguna kenan shagunan nan da aka bisa hanyar ruwa aka yi shaskin ruwa inda yake bi na aka rihe aka yi ta dakunan nan nasu mu ba mu da karhin gyara wanga wuri mun kai kukan mu ga shugabannin mu ba su waiwaye mu ba ba su ce komai ba kuma shekara da damana ta kama matsalar hayoyi lokacin tanja ayi pave da wannan haya haya biyu eh, birnin virage dozen virage ayi pave da an kai pave ya dama dama ba zai kin bai abin kirki ba ya lalace yanzu ruwa ma baka da kawawa baka ka bi bale ma a ce ka bi da mota nan kuma inda ke biyo shi ma ruwa sun tare shi ka gara ka gara min yanzu son muke da Allah a zo a gyara mun nan hannan premier village deuxième village troisième village a zo a gyara mun an samu latire latire ga ta nan ta ma ta lalace ba ta yan afirka ruwa kullun kwanta suke anan wallahi gwamnati ta san da shi to ruwan sama na kwanakin baya bayan da sun haddasa ambaliya a yamaye ruwan suna kwakwance a ko'ina wani irin rashin lafiya jama'a da ambaliyar ta rutsa da su ke iya kamuwa da ita dr mamman sani na asibitin shiyar yamai ta ɗaya ya yi wa umar hamma karin haske to shi ruwa wannan taruwa da yake yana sa cututtuka da yawa bare an ce shi ruwa shine tushen rayuwa kuma hallo daga wani guri ya kamata a san da ruwa shine tushen wasu cututtuka da suke damun mu kamar inda ruwa yake taruwa kun san akwai ciwo na gudanawa na zawo da ake cewa wanda aka ce ma kwalara mun san da duka a cikin wannan lokaci ne ake wannan ciwo na kwalara inda ruwa yake taruwa to saboda mutane ba a ɗaukar matakai ne na tsafta ruwa in ya taru a zo shine za a yi kashi a cikin shi shine za a yi wani wanke wanke kuma shine za a sha kuma wasu cututtuka da ake ɗauka ta cikin wannan matsala ta ruwa akwai masasarar cizon sauro saboda kun san shi sauro yana son inda ruwa ya kwanta tukun ya zo ya zuba kwayayen shi da kwayayen in suka zuba suna son inda ruwa samu su bunƙasa har su sama wani cutar wannan sauro banda ciwon sauro akwai wasu cututtuka kamar na hata wanda ake cewa kazuwa ko ko wasu ciwo yara da suke wannan na wanda ake cewa bilharjoz wanda kutsari matsalar kutsari ko ko na ciki ma duka don ka wannan su ne matsaloli da ciwon ido wannan kamar trachoma wanda shi ma duka cikin ya cikin matsalar tsafta da ruwa yake sa su biran koli na jam'iyyar mnc nasara ya yanke shawarar komawa sahun jam'iyyu masu mulki domin a dama da jam'iyyar a cikin ayyukan tafiyar da ƙasa hakan ta faru ne a ran asabar da ta gabata a sakamakon wani taron da biron koli ya gudanar a shirye-shiryenmu da suka gabata kun ji ra'ayin jam'iyyar modern lumana afirka a yau muna ɗauke da ra'ayin jam'iyyar pendes tarayya mai mulki ta bakin zarami abba kyari nous avons accueilli Uh, Mun yi lale marhaban da na'am da wannan mataki ina tunanin abu ne mai matukar muhimmanci ganin cewa a ƙarshe jam'iyyar MNC nasara ta yarda ta karbi kiran shugaban ƙasa na adama da su a cikin wannan tafiyar mulki. Kamar yadda kuka sani ya daɗe da shugaban ƙasa ya miƙa musu buƙatar hakan zuwa ga dukkan ƙusoshin jam'iyyun siyasar ƙasar nan kamar yadda ya yi a shekara dubu da goma sha uku duka da cewa akwai wani ɓangare na jam'iyyar MNC nasara da ya yake amincewa zuwa mutattari. ina tunanin tare da ƙoƙarin sauran jam'iyyun siyasa za mu yi jagoranci na gari yadda ya kamata ba wai gwamnati ta kasa ba ne a'a kun san ƙasa ce da ke fama da matsaloli da dama da suka shafi tsaro ƙarancin abinci zamantakewa da dai sauransu duka waɗannan batutuwa ina tunanin idan gwamnati ta saka ƙaimi tare da duka tallafin 'yan ƙasa to zai fi kyau mu ɗauki mataki akan waɗannan batutuwa. Zarami Abba jihar kenan na jam'iyyar PNDS tarayya. Ministan kula da ƙananan makarantu Dauda Malam Marte ya gana yau da shugabannin kungiyar malaman makarantu. Makasudin ganawar shine tattaunawa a game da ƙudurin ranar ashirin ga watan Juwe na 2016 wanda ya mayar da malaman makarantu 'yan kwantaragi a ƙarƙashin kulawar kananan hukumomi. Ƙudurin da ƙungiyar malaman suke ta yin suka a kansa. Minista Dauda Malam Marte na ganin cewa rashin fahimta ne. Wannan ƙudirin da gwamnati ta ɗauka yana cikin ƙayyadadden lokaci ne, inda muka ɗauki matakin mayar da kuɗaɗen biyan malam makarantun boko 'yan kwantaragi. Ina son mu tattauna tare na baiwa kowa damar faɗi albarkacin bakinsa. Ba wani ɓoye-ɓoye, duka abubuwan da ba ku gane ba ko kuma yake shige muku a duhu. A game da wannan sabon mataki, ina ganin dama ce ku faɗi kuma mu fahimci juna tare. Sannan kuma na ji daɗi matuƙa akan sanarwar da kuka fitar. Na ji daɗi saboda ya nuna cewa maganar tsarin tafiyar da ma'aikatan ofishin ministan ƙananan makarantun firamare abu ne da ya shafe ku, inda ba ku yi ƙasa a gwiwa ba a matsayin ku na ƙungiya. Kawai abin da yake ci muku to a ƙwarya shine makomar malam makarantun boko 'yan kwantaragi masu zuwa a nan gaba. Sannan kuma abu ne mai kyau saboda kuna ƙoƙarin kare abokaninku ne 'yan kwantaragi. ministan kula da ƙananan makarantu kenan malam dauda Marti. domin ganin an samu kyakkyawar shiga makarantu na shekarar 2016-2017 ofishin ministan kula da makarantun sakandare ya kaddamar da wani shirin isa da kayayyakin ɗaukar ilimi a cikin yankunan kasa kayayyakin da darajar ta zarta miliyar uku na sefa za a kai su a cikin makarantun lise za su kuma cikin makarantun a watan septambar mai zuwa da kuma cikin makarantun kwalajar na jihohin agars da difa waɗanda za shiga makarantu a cikin watan oktoba mustapha musa mamba a ƙungiyar malaman makaranta ta takwas ya yaba da wannan mataki. Ministar na secondary jiya ya kirawo mu don ya gwada muna wannan kayan na ana nan kai su duka cikin kasa. Don mu mu ce alhamdulillah fase abin da Ministar da lansuwa secondary ya yi mun tamani abun kirci ne. Fuskin minista shi da kanshi ya gwada muna kayye nawa ne ko wata makaranta suna samu kalasku ya gaya muna mun mun tamani wannan abun abun kirci ne yanzu muna so abukanmu abinda ministri ya ga in ba shi ne ba don allah su gaya mini muku mu gaya mushi shi don kan mutane su yi abin da suke so da wannan kaya efi wani abu ne ministry ya gaya muna wannan kayan nan ba iya saida su kowa bai iya saida wannan kayan nan don kuma ga wajen mu sai mu ce alhamdulillah saboda shine muka ce minister mu yi mishi godiya mu ko muna kama mishi wannan kaya su je wajen local eh muna son kuma abokanmu don allah kayan nan in sun same su su kula da su paske local ne mu rayuwanmu Mustapha Musa ke da mamba na kungiyar malamin makaranta da ake kira COS. A yankin Arlita na jihar Agadez ma'aikatan kamfanin Jabko sun koma bakin aiki a jiya bayan sun share kwanaki da dama suna yajin aiki a dalilin rashin samun albashi na watanni shida. Sun koma bakin aiki ne bayan wata tattaunawa tsakanin su da magabatan kamfanin da ya wakana a makon da ya gabata a nan Yamai. A jiya kun shi bayanin ɗaya daga cikin ma'aikatan a kan al'amarin. yau kuma muna ɗauke da bayanin daraktan kula da ma'aikata na kamfanin shafko haruna usman a hirashi da gungun muhammad dantani Euh, a satin da ya gabata mun tattauna tare da wakilin ma'aikatan Japco a game da matsalolin da suka bayyana inda muka samu matsaya ɗaya a duka ɓangarorin biyu musamman ɓangaren wakilan ma'aikatan da kuma ɓangaren shugabannin kamfanin inda mun tattauna kuma sun fahimci matsalolin da muke ciki. Mun samu matsaya ɗaya tsakaninmu da su kuma mun ɗauki alkawarin ciwo kan matsaloli da muke fuskanta nan gaba. assistance pour trouver des solutions à tous nos problèmes. Ƙungiyar farar MPCR tare da haɗin gwiwar Projen PDV a mataki na biyu ta soma wani taron nazari a game da tahiyar al'amuran wato ƙasa baki ɗaya da na ƙananan hukumomi da manufar samun matakan da za su taimaka wa 'yan ƙasa wajen ganin sun kawo nasu kokari a tahiyar ƙasa da yadda doka ta tanada domin kuma ganin cewa hukumomi sun biya bukatun jama'a. Shugaban ƙungiyar ta MPCR Nuhu Arzika ya muna ƙarin haske. muna fata Allah ya ba mu sa'a ya zamanto jama'a su gane su fahimci zama tare ya lakanci dole kuma sai an nemi gane ma juna kuma dole sai mutane sun yi adalci kuma dole sai mutane sun yi wa da ya dace su bisa kan abin da doka ta tsaida kuma bisa kan abin da jama'a suka kai da shi za mu ci gaba da yin shi domin har mu kai mu samu wannan tsarin a shirye a cikin kundi wanda zai nuna matakan da aka iya abi domin a gane in akwai rashin gaskiya ko kuma in an yi abin da ba a yarda da shi ba ko abin da an ka yarda da shi ya zama to mutane za su neman cikakken labari kuma za su samun shi wadda in za su unwani da shi muna bakon Allah ya ba mu sa'a ya zama to al'ummar tamu tana gane mahimmancin yadda mun ka tsara tahiyar al'amuran demokrasiya namu ya zama to kowa ya fahimci ina ne manufa ina ne za a e kuma mu ya kamata ya zama to a matsayin shi na dan kasa da ya wajarta gare shi kai kuma abin da a ka kai ko kowanne neman nan naka ya zama to an yi maka tanadin shi a cikin yadda doka ta tsada Nuhu Arzika kenan shugaban wato shugaban kungiyar farar hula ta kira MPCR. To yanzu kuma sai a dakace mu. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da minti arba'in a studio Kalangu ga shirin namu na musamman. Watan utu wata ne da jama'in kiwon lafiya suka fi tsoronsa. Dalili kuwa a cikinsa ne jama'a ke kamuwa da masarar cizon sauro sosai a Nijar. A maraɗi inda, alkaluma suka nuna cewa an fi yawan samun jama'a masu kamuwa da wannan cuta a cikin wannan watan yanzu dai al'amarin yana raguwa. Wakilin Muhammad Mamman ya haɗa muna rahoto wanda Muntar Muhammadu ya fasara. tun da sanyin safiya ne muke a asibitin koyarwa ta kofofi goma sha bakwai da ke cikin birnin maraɗi inda muka yi kitibis da Nana Hawa'u da ta zo daga cikin wata unguwa da ke cikin birnin maraɗi inda ta kawo ‘yarta mai shekaru uku wace ta ce tana fama da zazzabin cizon sauro ne. Dama da ka ga yaro yana kasala ka taba jikin shi ai ka san baya da lahiya. Eh shi ya sanya ni kuma yanzu da safiya ta sai na ce ta tsaya in zo ka ta likita. ko da ya taba ta a'a ma ba abin ta ba a dauki zahin ta ba a dauki zahin ta ba da yake eh, masu gare ta kawai sai aka rubuta magunan na sau Inda sauki ga yanan wuraren in na je gida in ba ta wasu kuma yanzu an mata allura. A cikin asibitin da ana iya kilga iyayen yaran da suka kawo 'ya'yansu da suke fama da zazzabin cizon sauro. Adadin marasa lafiyan ya ragu idan aka yi la'akari da shekarun da suka gabata. A cewar Dr. Faruk. Da an ka zo a wanga lokacin yadda kake ganin dabubu kana gani yanzu babu dabubun nan kamar na da. Yara da yawa sun sha maganin nan kuma alhamdulillah sun ware jin daɗin shi. Kuma da manya inda ai mun raba gidan sanyi na a kare manya da yara kuma sai muka kara raba maganin kare yara inda ita masassara cizon sauro ta yi sha ma yara kai da mata masu juna biyu. Da yawan iyayen yara sun gano mahimmancin kai 'ya'yansu a asibitin da zaran basu da lafiya kamar misali isa. Zai yi watsa gida. Gida ba ta. Fara a toga likita don me yasa likita. Aka kawo shi. Aka mai allura. yanzu na maido shi ne a saki mai wata ji jiki alhamdulillah ya sauki gaskiya A cewar Dr. Faruku, farfagandin yakin masassarar cizon sauro da aka kadamar uku ga watan Agusta ya fara bayar da kyakkyawan sakamako. Cikin yaro mai wata uku zuwa shekara biyar da muke buɗa su dubu hamsin da biyu ne har da ɗan barbaɗe. in mun samu wajen dubu talatin da tara wanda muka ma magani kenan muka samu kashi saba'in da hudu cikin dari wanda muka ma magani kamar in muka yi aiki gabara da muka wara kashi bakwai da ɗigo ne muka samu muka ma magani yanzu mun samu kashi bakwai gida goma A mataki na farko da aka kaddamar da yekuwar kariya daga zazzabin cizon sauro a watan Agusta a nan Maraɗi, an samu mutane 31 da suka hana kai 'ya'yansu a ba su magani, amma daga baya sun fahimta kuma sun gaggauta kai 'ya'yansu inda aka ba su magani yaƙi da masarar cizon sauro. a gaida muhammad mamman da kuma tare muhammad da suka kokarin haɗa muna wannan rahoto a game da yaƙi da masu sarar cizon sauro a maraɗi wanda shi muka ƙarshen labarin namu na yau ana muke fatan a huta lahiya daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye studio Kalangu tare da rediyon studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.